Washington, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum ku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Lahadi. 12 ga watan Nuwamban 2023. To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna shirin da aka kirkire shi musamman don mata sai dai kuma babu laifi idan maza masu saurare shi. Kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi yanzu ga baba ya kuma da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya Maƙeri. makeri. Jama'an sojan Amurka guda biyar ne suka mutu a ranar Juma'a a lokacin da jiragen su ya faɗo a tekun Mediterranean a lokacin da suke kara wa jiragen mai kamar yadda suka saba, in ji sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a yau Lahadi. rundunar haɗin gwiwar amurka da turai bata bayar da wani ƙarin bayani akan lamarin ko kuma inda abin ya faru ba amma ta ce hadarin bai hada da wuta mai tsanani ba ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda hatsarin ya kashe ba har sai sa'o'i 24 bayan an sanar da 'yan uwansu sojojin amurka sun tura wasu jiragen yaƙi guda biyu da jiragen ruwa da za su taimaka musu da kuma jiragen sama da dama zuwa gabashin tekun mediterania tun bayan harin bazata da mayakan hamas suka kai a kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba domin ɗaukar matakin dakile yaduwar rikicin jiragen saman sojojin amurka da na ruwa da ke kusa sun fara bincike cikin gaggawa domin gano tarkacen jirgin yayin da hukumomi suka ce suna buɗe bincike akan musabbabin faduwar jirgin an kashe akalla mutane shida a wata takaddama tsakanin sojoji da wasu 'yan bindiga masu biyayya ga gwamnati a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo mai fama da tashin hankali a cewar wasu majiyoyi da dama a yau lahadi lamarin ya faru ne a jiya asabar da rana a ƙauyen mugerwa mai tazarar kilomita goma sha biyar daga birnin goma a cikin wani yanayi da har yanzu ba iya fayyacewa ba wani jami'in tsaro da ya nemi a sakai sunansa ya ce sojojin suna musu ne da mayakan kungiyar ta wazalendo lamarin da a ƙarshe ya kai ga musayar wuta sun harbi junansu a wannan rashin fahimtar juna kuma mutane shida sun mutu kana wasu guda tara sun jikata in ji jami'in tsaron wannan tashin hankalin ya biyo bayan aron gama da kungiyar 'yan tawayin m23 a watan da ya gabata lamarin da ya yanke dan zaman lafiya da aka samu tsawon watanni a yankin an ci gaba da gwamza yaƙi a ƙasa da kuma kai farmaki ta sama a cikin dare a zirin gaza an yi wa asibitin shifa mafi girma a gaza ƙawanya baki ɗaya in ji daraktan asibitin muhammad abu salmiya yana faɗa da yammacin jiya asabar sojojin isra'ila sun faɗa a jiya asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau lahadi daga asibitin shifa inda ake fama da tsananin matsalar jin kai za mu ba da duk abin da ake da bukata in ji babban kakakin sojan isra'ila riya admiral daniel hagari a jiya asabar jarirai biyu ne suka mutu a jiya asabar kana wasu da dama suke kan hadarin rasa rayukansu bayan da mai ya ƙare a cikin injin janareton asibitin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tana yiwuwa galibin mayakan kungiyar sojan haya ta wagner sun shiga cikin wata rundunar tsaro ta kasar rasha in ji ma'aikatar tsaron birtaniya a yau lahadi a cikin rahotonta na tattara bayanan sirri na kowane wuni a kan ukraine da alamar sabon rukunin sojan rasha zai samu jagorancin pavel prigozhin da marigayin yevgani prigozhin wanda ya jagoranci kungiyar kafin mutuwarsa a cikin wani hadarin jirgin sama makonni bayan shirya wani bore da ke auna shugaban na rasha vladimir putin bugu da ƙari rahotanni sun ce mayakan wagda da ma'aikatan kiwon lafiya sun shiga cikin zaraton rundunar chechen yanzu dai rasha tana da cikakken iko akan ayyukan kungiyar ta wagna a cewar ma'aikatan tsaron birtaniyar china na shirin gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin asiya a tsakiyar wannan watan nuwamba a cewar rahoton kafar yada labaran kasar shinwa a yau lahadi atisayin da za a gudanar a lardin guangdong na kudancin china zai hada da sojojin kasashen cambodia lao malaysia thailand da kuma vietnam kafar labaran china ta shinwa ta ce atisayin zai mai da hankali ne akan yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma tsaron teku a ƙarshe wani zaki ya tsere daga wani wurin wasa a italiya a jiya asabar kuma ya zaga a garin da ke gabar teku bidiyon tserewar zakin daga garin ladispoli mai tazarar kilomita 20 arewa maso yammacin birnin rome ya nuna shi yana bi titunan garin da babu kowa a kai magajin garin birnin ladispoli ya gargadi mazauna garin da kowa ya saura a cikin gida yayin da zaki ya tsere zuwa cikin gari a ƙarshe dai an sanya ma zakin magani ya yi sanyi aka kama shi kan aka koma da shi wurin wasan Madala. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.

wannan sana'an wurin nan yanzu shi na dogara a kai kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Yau za mu ɗora a hirar da muka fara da kallabinmu ta mako wata mace da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura. za mu kuma ɗora a nazarin da muka faro makon da ya gabata kan yadda mata ke ɗaukar tsufa kana manazarci abin da ya sa waɗansu lokuta ci gaba da mata ke samu kan zama matsala a gidajen aurensu ko kuma waɗansu lokutan ma ya hana su aure ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu faro takon da ci gaban nazarin da muka fara makon da ya gabata kan yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu ga abin da bakin namu na mako ke cewa a kan wannan batu. wai to safiya tsakanin maza da mata wa ya fi tsoron tsufa ne dan na kaman ku mata na ko faɗan sunan eh, shekarun ku ba ku yi gaskiya mata ne wallahi su ma suna tsoro to amma dai mata sun fi su tsoro Hmm. eh to gaskiya ne akwai namiji tsufa fa ya fi fito ma namiji akan mace ko amma kuma kamar ya fi gyara sai. don wani lokaci idan suna ƙurucin na ba su cika kyau ba Ne ma da sai idan sun tamo jake wannan girma wannan gashin da menene shine zai sa su si kyau to ai rufe ta mu na ai rufe wannan tsotsewar fatan eh. wannan gashi shi eh. yasa sai su tara shi su cika amma kin ga ke ba komai a fuskar dole ba ta ce ta bayyana dole a ga in ta ta mace dole a gani amma su sun lullube ta da gashi amma dai gaskiya maza sun fa asabtin tsufa akan mata ba ganin sai ma ya gama tsufar sa sannan ya je samu karamar yarinya ya ce lokacin da lokacin zai barka gumin sa eh amma ya san ya tsufa amma ya dauka kanshi shi a lokacin ne shekarun shi ya fara ya ji daɗi ya fasan cewa ya tsufan ya sani ba wai zai ce miki bai tsufa ba ko wani abu ke a lokacin ya riga da ya gama maida ki tsohuwa kin tafi kin gama mishi amfanin da zaki mishi shi amma shi da sauransa yawa a lokacin shi bai ga tsufan sa shi bai gani ba shi a lokacin ma yake cewa shi shine shi fa namiji a tunanin shi ma baya tsufa to yafi tsoro haka ma suke cewa sun ce su ba sa tsufa eh. yes ba sa tsufa amma ita mace sun dauke eh. yawa sun dauke ta ita ce mai tsufa to yanzu daga wani lokaci zamu iya cewa wani shekaru ne a naki tunanin ya kamata a ce an fara tunanin tsufa wai to ai baki sani ba mm. su shekarun nan ba duk inda ka hango na saman ka mm. sai ka ce in ka wannan wannan shekarun in ka kai su ka gama ka tashi aiki sai ka ga cewa sai ka kai sai ka ga ashe ba wani abu a yanda muke wani saboda tsoron ka yasa kake wa zuciya <laughs> amma dai ka kai lokacin sai ka ga ba abin da ka kasa mm. ba abin da aka fasa in suturar ce ma kana sa kina dan sa zoben ki ki sa kwallin ki ki sa jama'a ki to kuma me tsufan shine rugurgujewa ka yin abu kusantar kabari to yanzu in kin ce ma ciwon kafa ne ciwon baya mm. yara ma yi suna yi sai ki rasa a wace shekara sada ni da yanzu ina ce miki shekara 60 shine mm. tsufa kila ina je gurin kika tambaye ni ce miki kai lokacin kuma in kika ji shekara ka dauki cewa ki yadda ba she dai ba tsufa bane 60 din sada mm. gaskiya yanzu faɗar shekarun tsufa a shekara nawa ma mutum ya tsufa idan aka yi duba akan wannan to shi ma kansa ya danganta idan magana ake ta aure a shekara nawa ne tsufan mace in bata taba aure ba kin gane mm. in magana ce ta haihuwa a shekara nawa ne mace ta yi tsufa in bata taba haihuwa ba ta tsufa ta wuce haihuwa idan aka yi magana ta rayuwa yanayin rayuwa mm. a yaushe tsufan yake haka wato yanayin samun miji yauwa yanayin samun miji mm. yanzu yarinya yar sha takwas sha tara da za ta samu miji yar ashirin da biyar ba sauƙaƙe za ta samu miji kamar yar shekara sha tara ba nan da nan mazan za su fara cewa wannan ai ta haura kaza mm. ta gama university mm. ta gama makaranta ai wannan ta yi min tsufa ta wuce yadda nake so so haka sai ki ga hawa hawa malam bahaushe bai ma san inda zai tsaya ya kira ki tsohuwar ko dattijuwar ba wannan ya kira ki 25 kin tsufa wata ta 30 to wadda ta yi 40 ba ta yi aure ba ya za a kira ta ba aure ba eh. yawwa in kika ɗauko maganar haihuwa wannan sai a ce to ya danganta da harkar lafiya hmm. shekaru kaza ne mace ta tsufa ba ta haihu ba amma Allah ba yanda baya ikonsa wadda ta kai sittin ma haihu hmm. kuma to har kuma an zauna lafiya tare na ɗanta saboda haka shi maganar kowa kika tare yanzu kika tambaye shi yaushe ne mace ta tsufa hmm. zai baki shekara daban kowa da yanda ya fahimci nasa ya ɗau nasa yanayin kuma kamar yadda rayuwa take yanayi yakan kawo tsufa da wuri yanzu furfura kika ce ita za ta baki shaidar su ina da kanne da yawa da suka yi furfura ni ba ni da ko ɗaya. haka rayuwar ta zama hmm. ina da kanne maza da ba su kai sun kawo wani ma bai yi aure ba amma ya cika da furfura gemu ya tsai da gemu ya tara furfura a gashinsa ko ina akwai yar uwata tana nan kanta cike yake da furfura na girme ta ba sa'a ta bace saboda haka furfura in ka dauke ta ita za ta gaya maka tsufa wata rana za ta kai ka tabaru saboda yanzu misali zan yi miki akwai tsofaffin da suna nan ba sa sa tabarau ba sa riƙe sanda suna hidimarsu kakata ta rasu amma kafin ta rasu ta yi tsufan da ɗaukanta ake yi amma daga sanda ta fara wannan a ɗauke ta zuwa kamar ciwo ne ya faru ya sa ta zama amma 'yan watanni kaɗan kafin sannan tana gaya min ta ce min ni na yi lafiyayyen tsufa ta ce ba ni da matsala ba na ciwon ido ban manta kowa ba ban rasa ci ba ban ba rasa ɗanɗano ba ta ce mai yanzu ko haɗuwa ta yi da sa'o'inta ana kiran sallah zarab za ta miƙe tsaye ta sallah su ko sai waccan a zaune mm. waccan a zaune saboda haka ita a lokacin tana faɗa kawai dai dan ina kallon ku ne zan ce na tsufa haka wato a ruhin ta amma a jikina ne ba na jin da kwarin da eh. komai tana abubuwan ta ce ni yanzu na zauna da kawaye na zarab zan miƙe in tashi in yi alwala ta in sallah ta a tsaye to yanzu me takurawa mace mai shekaru ido da bakin mutane wannan magana ta tsufa kika yanzu fa kowa kika da shi mama <laughs> wani wato za ki yi a waje sai ya ce kira ki wani ma sa ya mai da hanzari ma suke sa mijinki ma ko sa babanki wani amma hanzari suke da an fara magana su ce mama ba haka ba to mama sannu da zuwa mama kaza in kika kalli mutum sai kiga ta ina na zama ta kai ci ya lillahi to amma kawai shi ya mai da abin da mata yake daga musu hankali irin wannan To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Yayin da shekarun baya matan da ba su da ilimin boko ke fuskantar kalubalen samun aure, a yau zamani ya kawo inda mata da dama suka ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa Banda ilimi, akwai mata da dama da suka yi fice a fannonin kasuwanci da waɗansu fannonin rayuwa. Sai dai kash maimakon wannan ya zame musu alheri sai ya zama sanadin gaza samun maza ga waɗansu mata da dama. Ko menene dalili? Ga abin da manazarta ke cewa. generally rayuwa gaba ba a yin sa babu daga abin da ya kama abinci wajen zama lafiya wannan wani abu ne wanda dole duka da kuɗi ake yin su kuma ita macen da ta kai wani mataki na rayuwa za ta fahimci shin wani nemansa da samunsa sun kai ya iya sauke nauyi kaza da kaza mhm. saboda ita a cikin tsarin ta akwai tana tunanin idan na yi aure ɗan aihu ya'yana za su ci makaranta za a iya samun rashin lafiya duk waɗannan abubuwa na tsare-tsare suna cikin lissafin ta so kin ga ba za ta yadda ta kai kanta wajen da ta san cewar gaba kaɗan idan aka karu aka fa haka yawa za a samu matsala wajen sauke na ba to ba magana ce ta san abin duniya ba mhm. magana ce ta duba abin da zai yiwu ba tare da an samu matsalar aji a dawo to na dawo kanki malama fatima akwai mazan daga mata nan suna da abin hannunsu sai su ce ni na amince in ka amince yana so tana so amma sai ce a'a ba ni da kuɗin da zan rike ki ba na so ni zan ci da ke ni zan tufatar da ke ni zan baki muhalli kuma ƙila a wannan lokacin shi kuɗin shi bai taka kara ya karya ba ita kuwa tana da kuɗin zai ta ce da ni da abin da na mallaka za ka mun zama ɗaya a zahiri wannan namijin yana son auren macen ko kuma faɗi kawai yake akwai mazan da suke da gaske ne haka za su ce su ba su son mace ta mutu komai ko da kuwa ta fi su samu In gwamnati su saboda ba su son reni ya shigo mhm. akwai wani abu daga lokacin da da ka bari wani yake ba abu to daga lokacin reni ya shigo ko a zamantakewar aure in macen da ta cika yawan tambayan mijinta ba ni ba ni reni yana shiga tsakanin. sosai haka zalika duk namijin da in kika sa wa matar shi ido akan abin da take da shi reni yana shiga tsakani shi sa yi ba a ce dole ba mm. amma yana da amfani da muhimmanci a ce both of you kuna da abin yi ni ina da abin yi kai kana da abin yi bukata ta in yi wa kaina bukatar da ta zama wacce ta wace sai ka yi min kai min kamar ci da tufatarwa da sauran To gare ki malama umul Khairi. A matsayin ki na mai baiwa ma'aurata shawarwari kafin su yi aure ko kuma mai sasanta tsakanin har yanzu akan wannan batu zaki ga akwai matan da Allah ya wadatar da su suna da kuɗin babu abin da suke nema sai dai kawai miji mai rike amana wanda zai rike ta san haƙoƙin aure ya kuma san haƙoƙinta a matsayinta na matan aure ita duk kuɗi bai dame ta ba in ta ɗora shi ma zai iya arziki daga jikinta amma duk da haka sai ki gani mazan suna gudun irin waɗannan matan akwai dalili? Eh to kamar yadda na faɗa bai za ki ji maza suna yawan faɗan cewa kar ka yadda ka auri matar da ta fi ka kuɗi. Hmm. Zai zama ne eh, ita ce ta aure ka ba kai ka aure ta ba kin ga dai mun dawo kan wannan magana ta mulki da mallaka. Hmm. Namiji yana tsoron kar ki fi shi arziki ya zama na bai isa da ki ba. Hmm. Yana tsoron kar ki fi shi kuɗi ya zama na shi ba zai iya kafa doka a ba. to amma kuma um, misconception ne ko zan ce rashin fahimta ne kawai mm, mm-hmm. domin um, abinda mace ta mallaka baya hana ta bin dokokin aure ko yin biyayyar aure mm-hmm. kawai dai ya danganci wace irin mace ka ma. menene upbringing dinta ma'ana wace irin tarbiyya ta samu da kuma wani irin background na rayuwa ta fito ciki shi ne yake determining ki ga a yaya ne zaman auren zai kasance ko da kuwa ce kai din ne ka fi ta samu ba ita ta fi ta samu Malama Fatima, akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa mata waɗanda suka ci gaba a rayuwa na farko kwata-kwata ma su ba su ma damu da abin da al'umma za ta faɗa a kansu duk abin da zuciya su raya musu ba sa saba mata banda haka kuma irin wa'annan matan idan suna yi suna yi idan ba sa yi ba sa yi ma'ana ba su yadda da munafurci ba. Eh akwai wasu mutanen yawanci za ku ga musamman mace mace tana da wannan abin ke mace ce kuma in na faɗa za su san eh haka ne kuma wanda aka tara mata da yawa haka ne. Mace mm-hmm. ba ta ture ta a kan abin da kake so mm-hmm. mace in ta ce tana son ka ko ba ka da komai za su zauna da kai za ta sha wahalan duk da za ta sha domin ta haɗu ku rufa wa junan ku asiri haka ba tare da tana hangen wani abu ba. Yau mm-hmm. da matan yanzu sun canza maganin gaskiya matan yanzu sun canza ba komai ne canza matan yanzu ba irin duba da yadda muke kallon wannan celebrities din nan. Wato fitattu. mutane da suka yi fice fitattu mhm. to yanda suke rayuwa a tv muke kallo muna kallon kamar rayuwan ma a gaskiyan haka ne mhm. wail ba da su bane ba mutane ba sa tantance fim ba sa iya tantance gaskiyan shi da rashin gaskiyan shi mhm. to abin da muke ɗauka sai muke kwaikwayon su tutun da sun zama sun yi fice sai muke ganin duk abin da suke yi kamar gaskiya ne mhm. wai kuma ba gaskiya ba ne mhm. ba to alhamdulillah matan da suka san abin da suke yi mhm. suna na akan tafarki na gaskiya akan in suka ce suna yi suna yi babu wani abu da suke canza musu idan mun san cewa a yanzu zamanin da muke ciki in suka tara mata kashi ɗari to maybe kashi tamanin duk zaki ga suna wancan layin suna bin irin wannan da idan su shi yasa ba Allah shi kaɗai ya san gaibu yasa za ki ga cewa rayuwar yanzu a lalace gaba ɗaya mata ba su da daraja a gidan maza. To ma da shirin kallabi kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabinmu ta mako da aka fi sani da mai fura aljanna a nan Amurka wadda ta ci gaba da bayani akan yadda take gudanar da wannan sana'a tata a birnin New York. Akwai wuri da muka ce kicin ne na haya. da yake in zan yi wurin wurin nake zuwa in yi kuma kowane wata shida suna zuwa su yan binciken lafiyar mutane na abinci suna zuwa su zo su saya su ganyen da kake yi To ke ke kina zuwa wannan kicin ɗin da kike hayan gefe ne ko kuma ke kina da shagon na kanki? Ina zuwa kicin ne kuma huran ne na ba ina zu ba ni da kai na ke sayarwa ba ana mm. oda ne mm, kafin ai oda sai ki je ki ko ko kuma sai an yi oda kike yi ko kuma akwai ranakun da kike mutane da sun san ranakun da za su zo su karbi uh, fura eh ina da kamar yan haka mm. in sun oda ne ya dace da in zan yi eh suna yi daidai lokacin da kike eh, eh. eh shan yi kamar in so biyar ne in shida ne shi in yi supply musu hmm. amma akwai kuma wanda nike wanda nike yi da ba dama ba shi hmm. kuma akwai mutane da ke fitowa Pennsylvania Philadelphia wuri dai da dama wadansu ma su suna order ne in an yi shi su bari a zo a doki a post musu hmm. To ke kikan yi kamar irin waɗannan waɗanda akan yi ba da ba dama ɗin nan ba su waɗannan kina yin irin wannan ki aje a gida kina da wurin kamar akwatin sanyi da kike tattara su ne ko kuma don na san akwai waɗansu lokutan da ba shiri mutane ba sa baki dogon oda kawai za su zo su ce ina kike ne ina son fura kaza. Haka nan ne. Muna yi kowane alamis. Ina yin wannan. Mm. saboda akwai wata 'yar uwana da take karban wani tana zuwa da shi tana zuwa da shi masallaci tana sai ruwa shi yasa kowane alamin na yi kamin alamin nan ya kai insha Allah ina samun order mm. shi yasa ina yi ina yi fiya ga wanda aka order mm. saboda na yi saurashin zuba cikin freezer Mm. don akwai masu fitowa nisa kai tsaye kamar yadda kika fadin ga mm. kana zaune shi su kira suna mm. son hura to me shi ya fito nisa yin huran kuma ba abin da zai tekin kamar awa daya ko awa biyu ba ne yana dokan lokaci shi yasa ina da shi na zuba cikin firiza mai shekira shi izuis ya dauki to na san dai zama a ƙasan nan tana da wahala ba kamar yadda mutane suke tsammani a gida ba suna ganin kamar duk wanda yake amurka nan jin daɗi ne yake na ba su san aiki ne tukuru ba to ga wanda macen da ta samu shigowa ƙasar nan kuma tana fama da faɗi tashi tana tunanin yin sana'a wacce shawara zaki bata insha Allah wanga kasa dai kasa ne mai albarka duk wanda ke cikin kasan ga ya ce ba zai yi aiki ba shi ne bai so ya yi ba amma ko duk wani da sana'an da kika sani in ko sai kika iya soyawa in masa kika iya soyawa in da kuwa ma kika iya duk wani abin da kika iya kina yi unguwan da kikin nan duka akwai mutanenmu akwai mutanen afirka ko ina an dai ba za ki rena abin da za ki samu ba ko masallatayya juma'a masu abinci kowane masallaci daga new york mun ga hmm. in kin je ran juma'a za ki je ki ga abubuwa na ban mamaki kamar yadda ake ake zuwa gefen masallaci a gida nan ma mutane sai suka kawo kayan da suke da <laughs> a wajen masallaci ba abin da ba za ki samu ba to kayan miya kayan kuka busasshen kubewa busasshen kifi <laughs> duk wani abin da kike nema da kayan daddawa duka kin same shi America a bakin masallaci ranar juma'a ran juma'a insha Allah to To, eh, Hajiya Fura Aljanna, kina da iyali, ‘ya'ya nawa kike da su kuma ina suke halin yanzu? Insha Allah, ina da yara hudu maza. Biyu gida na haifi yaran kamin in zo garin ga. Hmm. Da babansu ya kawo ni kuma na zo na haifu biyu na maza. To, insha Allah ni da uku kenan. Hmm. Sauran daya yana gida shi babban. Yanzu ya zaki bayyana fa'idar wannan sana'a a rayuwarki ko kuma iyalinki? Eh, insha Allah. a dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah don wannan sana'a nan shi kada yanzu na dogara a kai domin mai gidana dai ba shi mm. Allah ya yi mai rasuwa wannan amin amin wannan sana'an huran nan yanzu shi na dogara a kai saboda da aiki da nike yi da na fara nike nan saboda ban ji dadin jikina ba wannan aiki na bar shi tun in ce wurin shekara wurin goma sha biyu kenan ko goma sha uku da na bar wannan aikin huran nan ne muke yi muna dabara mai gida na taimakawa lokacin ma yaran na gida ni da shi ne ina yi yana taimaka mini muna taimaka ma juna muna rufa ma juna asiri she Allah ya zo ya yi halin shi eh, she saura ni da yaran to yanzu yaran ne ke taimaka mini kuma Allah na rufa mana asiri akan haka don yara biyun duka na aiki guda dai karamin ciki ke su su kuma suna taimakawa gwargwadon yasa duk wata da ta shigo ka rena wani abin da take da shi da Allah ya bata sana'a na hannu in ta tashi ta saya da kadan kadan Allah zai taimaka kuma waɗanda ke shigowa kasu dauki da shigowanka don an ce akwai arzikin nan kana ganin da shigowanka kai arzikin nan kake so gaba da ya shiga hannunka gaba da ya shi Allah an mun kwatar da hankalinmu da kadan kadan kadan kadan za mu kai inda muke so inda babu musammanin za mu kai ba. da labin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya da kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadin su duka, ni alheri ke muku fata alheri. Masu da haka ne kuma za mu naɗi taburmar shirye-shiryenmu na wunin yau. Sai kuma zuwa gobe da safen ku idan Allah ya kai mu ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Fina wa mayi da kuma wanda ya kula mu da na'ura. Ni Aisha Mu'azu ke cewa Asibahi ta gaba.